har zuwa yanzu dai babola ahmad tinubu ne ya fi kowane ɗan takara ƙuri'a a inda yake jagoranta da kuriyoyi miliyan shida ɗigo biyar Baba Atiku ke take masa baya da kuriyoyi miliyan biyar da 5.1. Dira dai Baba Bola Ahmad Tinubu ya fi kowane ɗan takara yawan ƙuri'a, amma fa Baba Atiku ya fi kowane ɗan takara yawan kawo jihohi. Amma sai dai da yawan ƙuri'u ake amfani ba da yawan jihohi ba. kuma a halin yanzu an riga da an san sakamakon zaben jihohi guda 35 a Najeriya ciki har da Abuja jiha ɗaya ce ba a san takamaiman sakamakon ta ba wanda da jihar ta fito ba lallai ta canja tazarar da ke tsakanin APC da PDP ba INEC ta faɗi guda 25 ɗin da ko gani a sama sakamakon jihohin da kuma an riga da an san sa amma INEC ba ta fito ta faɗe su a wajen da ake tattara sakamakon zaɓe ba su ne waɗannan kungansu jihar da har yanzu ake jira sakamakon ta ƙarasa ƙarasowa ya zo inda ake tsammani shine Maiduguri to Allah ya je da mu alheri baki ɗaya Allah samu dace